ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون mafi sharrin abin da yake tafiya a bayan ƙasa daga halitta a wurin Allah su ne kuramen da ba sa jin gaskiya ji na karɓa be bayan da ba sa magana su ne waɗanda ba sa gane umarnin Allah da hannunsa